وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta ألا ga Allah Ubangijin mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na asabar ɗaya ga watan da saniya bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da 21 ga watan maris shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakarar da malam yake cewa wasunnatu an tashhada أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه ما لن يتي سنة أكيدا أهل السنة والجماعة قدر دا أكسو نيدا كي مي cewa lallai yana daga cikin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi da sahabbansa an tashhada ka shaida annal asharata allazina lallai mutane goma nan wanda shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya yi musu shaidan 'yan aljanna ne tun suna da rai an nahum min alil janna cewa lallai su 'yan aljanna ne la shakka fihi babu shakka a ciki su suwaye wa'annan sahabban guda goma shine hadisi ya inganta a cikin jami'ar tirmidhi da sunan na imamu abi dawud sa'annan ibnu maja ma ya rawaito wannan hadisi haka imamun nasa'i a cikin sunanin al tasa haka kuma imamu ahmad a cikin musnadinsa daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annabiyu fil janna lallai manzon Allah ɗan aljanna ne ɗaya kenan sai ya ce wa abubakarin fil janna lallai sayyidina abubakarin yana cikin aljanna yace wa umar fil janna kuma lallai sayyidina umar yana cikin aljanna wa uthman fil janna lallai sayyidina uthman yana cikin aljanna wa aliyu fil janna sa'annan ali bin abi talib na cikin ina aljanna sa'annan yace wa zubair fil janna zubair yana cikin ina aljanna wa sa'ad fil janna kuma sa'ad yana cikin aljanna wa talha fil janna haka kuma talha yana cikin aljanna wa sa'id fil janna haka kuma sa'id yana cikin aljanna wa abdurrahman bin auf fil janna kuma abdurrahman bin auf yana aljanna wa'annan mutanen Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida musu su ne the best ten duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka tara su sama da mutane dubu ɗari guda goma nan babu kamansu sama da dubu ɗari sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikinsu babu wanda ya kai goma nan daraja da falala a wurin Allah to bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya don mu gane alaƙarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na farko dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ko sannan binwa bin Hashim ina fata an gane kaga kakansa na nawa kenan na uku kenan ko to idan an zo kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa na uku sun haɗa kaka tare da wa Ali bin Abi Talib saboda shi kaga Ali bin Abi Talib bin Abd Muttalib ko sannan bin wa bin Hashim kaga sun haɗa kaka da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka shi ma sayyidina Uthman shi Uthman bin Affan bin Abu al-As sa'an nan kuma kaga shi Uthman bin Affan ga kuma Abu La’af kakansa kenan sannan akwai Ibn Umayya shi Abu La’af babansa babansa shine Umayya wanda yan Shi'a suke cewa Allah wa Banu Umayya gabaki ɗayan su gabaki ɗaya ana nufin sai da da da kakan kakansa duk suka ce wai tsinuwa ya tabbata kansu to shine wa banu umayya qatibatan haka suke cewa kamar yanda wani malamin su babban malamin su da ake kiransa Abbasul Qummi a cikin littafin sa Nurul Jinan babu Ashura ya bude babi shine jero wa'annan maganganun akai shi kuma Umayya dan Abdushamsin shi kuma Abdushams bin Abdmanafil abdu shi kakan manzan Allah ne na nawa na hudu sannan bin kusi kusi din nan shine farkon mutumin da ya kirkiro ka'idar tafiya daga makka zuwa sham domin kasuwanci guda biyu shine rihlatish shita'i wasaif wanda Allah ya magana a cikin li'ilafi quraish daga nan ya yadu kasuwanci ya yadu a cikin larabawa to kaga na farko sayyidina abubakar siddiq abubakar bin abi quhafa babansa sayyidina abubakar babansa musulmi ne babansa musulmi ne hadisin jabir ruwayan imamu muslim lokacin da aka yi fathu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da shi aka zo da shi akan kujera ibnu abi quhafa baban sayyidina abubakar ya zo da farin gemu ba gashi baki ko ɗaya a jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rina shi da lalle bi ma'ana a sa mai lalle zai zama me jawur wannan shine sunnan dattijai kakanninmu da iyayenmu eh da zaran ka fara farin gemu ka nemo lalle sai ka sa shi sai ya yi ja sai ka gaya ya dan kara maka ado kada a ce maka ka tsufa da yawa ko <laughs> eh. to wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan wato gemu ba ka rina shi ka mai da shi baki ba rinin nan da ake mai da shi baki haramun ne shari'a ba ta yadda ba canza halittar ubangiji ne amma yanda ya fara alaman sai ka sa sai ka rina shi da me da da lalle ka sa mai lalle sai zama jawur zaka ga yana kyalli kuma duk wanda ya ganka ya san ahlus sunna ne kai saboda babu mai yin sa sai me sai ahlus sunna Allah samu dace to ibnu abi quhafa sayyidina abubakar siddiq sayyidina abubakar abokin manzon Allah ne tun suna yara har suka girma to shi sa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi har gorantawa sahabbai yana yi cewa dukkan kunan kun ce ƙarya nake yi sai na bakan ne bai taba ƙaryata ni ba wai ya ba za ku kyale min abokina ba tunda nake bai taba ƙaryata ni a rayuwarsa ba saboda haka har sahabbai tsoron taba sayyidina abubakar suke yi saboda suna taba sayyidina abubakar yanzu manzo Allah zai fushi duk abin da zai fusata sayyidina abubakar to zai sa manzo Allah ya fushi saboda matsayin da sayyidina abubakar yake da shi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san irin hidiman da sayyidina abubakar yayi mutane biyar daga cikin wa'annan shi shine musuluntar da su sai na bakar shi ya musuluntar da su kuma da yake abokansa ne na kasuwanci ya sa su suka zama mutane one of the ko best ten a cikinsu na farko akwai na Usman bin Affan sai na bakar ya musuluntar da shi na ɗaya kenan duk aikin da na Usman ya yi wa musulunci sai na bakar na da ladan har zuwa ran tashin kiyama kamar duk yanda wani musulmi a doron ƙasa manzo Allah na da ladanka har zuwa ranar tashin kiyama saboda shine fara me ya zo maka da wannan sako na addini sanadiyar saka musulunta sanadiyar saka samu wannan alkhairi to duk wani musulmi a duniya manzon Allah na da ladansa har zuwa ranar tashin kiyama to sayyidina Abubakar shi ya musuluntar da sayyidina Uthman kaga ɗaya kenan shi ya musuluntar da Abdurrahman bin Auf nawa na biyu kenan abdurrahman bin aufin mai kudi ne ya sadaukar da dukiyansa domin ɗaukaka mai kalman Allah kaga na biyu kenan na uku a zubair bin Awam. zubair bin Awam din nan ɗa ne ga nana khadija saboda nana khadija babanta su biyu ya haifa kuwailid kenan ya haifi nana khadija ya haifi al'awwam shi kuma al'awwam ya haifi zubair ina fata an gane kaga me ka ɗa ne a wajen wa nana khadija to sayyidina bakar shi ya musuluntar da shi da ya musuluntar da shi ya ɗauki ɗiyarsa asma'u binti abi bakarin zati ya auren masa da ɗiyarsa asma'u ita ce ta haifa yaron farko da aka haifa a madina shine abdullahi bin zubair bin awwam wanda nana aisha ta zaka ji ana cewa an ummul mu'minina ummi abdullah to wannan abdullahi ake nufi saboda nana aisha ta ai taba haihuwa ba manzo Allah ya bar duniya tana shekara 18 ne zuwa 19 ta bar duniya kuma har har ta koma ga Allah ta yi wajen shekara 68 a duniya ba ta yi aure ba saboda matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi daraja cewa za ta aura ina fata an gane kuma iyaye ne ga duk wani musulmi saboda haka ake kiranta ummu abdullah to zubair bin awam din nan kaga sayyidina abubakar shi ya musuluntar da shi na nawa kenan na uku sannan akwai talha bin ubaidillah talha ɗin nan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki ya gaya masa a yakin uhudu fidaka abi wa ummi babana inji manzan Allah da mahaifiyata su zama fansa a gare ka ya talha irmihim ya talha ka harbe su lokacin da aka zo za a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam talha in aka harbo mashi sai ya sa hannunsa ya kare in aka zo da takobi aka zo za a soka manzan Allah sai ya sa bayansa ya tare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da bayansa ya koma kamar bayan kada saboda karewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ce in na tuna da yakin uhudu sai na ce talha ya gama kwashe ladan saboda shi ne a lokacin duk sabai sun gudu saboda bala'i sai na bakar ce hanni ma na gudu amma falha yana daga cikin wanda ya tsaya tsayin daka ya ki motsawa wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye musuluntar da shi sai na bakar kaga jaruntansa har shi wanda ya musuluntar da shi ya gudu amma shi ba yana nan kaga matsayi da darajar da talha ya samu ta sanadiyar wa kenan sai da na abubakar sai sa'ad ibn abi waqqas shine nawa na biyar ɗinsu shi ne wanda a shekara ta goma sha biyar bayan hijira na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dina Umar ya ɗaura shi ya yi yakin ƙadisiya da aka karya Farisawa ƙarƙashin jagorancinsa lokacin da suka zo ba a gaɓar kogi teku da za su tsallaka Rustum ya sa na Romawa kenan yasa aka kwashe kwale-kwalen ta yadda in sabai suka zo in ba su ga kwale-kwale ba ba za su iya zuwa yaki ba za su juya sa'ad bin abi wa kasa ce wallahi sai mun yakin nan ya tsaya da sojoji a bakin gaba na teku suka yi kwana uku suna kiyaman laili suna azumi suna kuka suna roƙon Allah a kwana na uku sa'ad bin abi kasa ya ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil kowa ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai kabbara hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kawai sai gashi sun fara tafiya akan teku Salmanu Faris ya ce da na taka ɗaya biyu uku na ga waini ne Salmanu akan teku ina motsi sai na ce madalla musulunci in ba musulunci ba waye Salmanu a ce yau ni ne ke tafiya akan teku kaga da irin su wa'ine zai ce kaga waliyai kenan ko ba shi bane shi wato ya ƙara kaskantar da kansa ne yana nuna ba fa darajarsa bane musulunci yasa ya samu wannan me gata imamu zahabi da ya zo kan wannan kissan a cikin littafinsa siyar alamin nubala a mujalladi na uku ya ce lokacin da rustum ya ga sahabbai suna tawwa akan teku sai ce al-yawm nuqatilul jin haula ilaysu min al-ins kai yau da aljanu zamu yaki don wannan ba mutane bane daman daga cikin tactics na yaki abokan gaban ku su tsorata da ku tun kafin ku zo to za ku samu nasara akan su duk wani motsi za su tarwatsi shi sa manzo Allah ce nusirtu birru'b masiratu shahrin ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalar da Allah ya bani da mu'jiza da ya bani akan sauran annabawa an bani wato firgita abokan gaba na in za a je yaki na tsawon wata ɗaya kafin na zo duk za su tsorata to irin wannan tactics din America ce ke amfani da shi kafin ta zo wajen ku a firgita ku suna da nukiliya suna da waye suna da waye duk ku tarwatse ku tsorata daga nan in aka zo za a shige ku cikin sauki saboda kun riga kun tsorata da su yana daga cikin tactics din yaƙi a wajen sojoji to sa'ad bin abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu a zamanin sayyidina Umar shine ya ci qadisiya da yaki to wa'annan guda biyar din dukkan su an musu bishara da aljanna kuma waye musuluntar da su sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu saboda haka kaga anan yana nuna maka falala da daraja na wa'annan mutane guda goma to a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goman nan babu wanda ya kai su daraja babu wanda ya kai su daraja da matsayi wanda duk sahabbai sun yadda wa'annan guda goma babu wanda ya kai su daraja da matsayi a wurin Allah kaga wannan falala ce Allah ke ba wanda ya ga dama da karfin imani da tsoron Allah da ikhlasi da miƙa al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai da na Uthman shi ne ya yi wannan kyautar da a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya ce daga yau ba abin da zai taɓa cutar da musuluncin sai da na Uthman ya ba da kuɗi wato ba za a ce naira na gugan naira ba kuɗi wanda yake daidai a wannan lokacin da miliyan ɗari da saba'in da biyu kaga yanzu sai dai tiriliyan ɗari da saba'in da biyu shi ne zai daidai da shi sannan fa bai daina ba a zamanin sai umar lokacin da aka samu yunwa aka samu fari da yunwa kunci ya kama mutane sai umar ya hana kansa cin abinci dogo ne sai umar amma sai da haƙarƙarinsa din nan ya fito saboda yunwa wani lokaci akwai lokacin sayyidina Umar na cikin tafiya sai cikin ya fara kugi kurkur na yunwa sai cewa cikin karkir aw karkir fa innaka lam tushba hatta yashba al fuqara yace kai kugi ko kakkai kugi wallahi ba za ka koshi ba sai talaka sun koshi sayyidina Umar ke gaya wa me cikin sa <laughs> kai kuma ba <laughs> eh yanzu wani zai fara cewa kai kaga masha Allah su wa'annan kuma me yasa Allah ya ba su irin wannan mu kuma ga irin mu kamata kunu yi walla alaikum daidai da ku ake ba ku shugabanni daidai da ku mutanen Najeriya sai a hankali shi sa shugabannin mu ma sai a hankali shine gaskiyar magana eh mun gyara sannan za mu samu canji da izinin Allah kuma muna fatan za mu samu na'am to saboda haka kaga wannan shine matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai Sa'id bin Zaid ga Abu Ubaida wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya kira shi aminu hadhihi umma sai Umar ya ce da yana da rai lokacin da aka soke shi Abu Lu'lu'atul Majusi ya soke shi da tako da wuka a marasa suka guda shida yace da Amir bin Jarrah yana da rai sai in ayyana shi ko kuma in ce shi ma ya ɗauki kalifanci in Allah ya tambaye ni sai na ce ai na ji a bakin manzanka yana kiransa amintaccen al'ummansa saboda haka ni ma yanda manzo Allah ce amintacce ni ma na amince da shi saboda shi ne lokacin da sayyidina Umar zai fita zai shiga wani gari daga cikin garruka na musulunci sai annoba ya afka musu sai na umar daman a cikin ka'idarsa baya hukunci sai ya zauna da ashabu shura sai ya yi shawara da majalisun dattijai na sahabbai sai ce to jama'a wane ne a cikinku yake da hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana a kan annoba sai kowa ya shiru Abdurrahman bin ofin ne kada ya san wannan hadisin a wajen ba wanda ya sani shi kuma ya dan fita lokacin da ya dawo sai ya ji sayyidina Umar na cewa to in fa babu dalili ni zan koma ba zan shiga ba sai Abu Ubaida Amir bin Jarrah yake ce mai atafirru min qadrillah yanzu kaddaran Allah zaka gujewa sai ce afirru min qadrillahi ila qadrillah zan gujewa kaddaran Allah zuwa wata kaddara ta ubangiji Abdurrahman bin Auf ne yana zuwa sai ce naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan annoba ta afkawa mutane na ciki kasu fita saboda gujewa annoban na waje kasu shiga har sai ya gushe kaga wannan shine best description na me rigakafi ko na annoba duk likitocin duniya duk kwarewansa bayi da wani ka'idan da ya wuce wannan in annoba ta shiga ko a hana na shigi fita sannan a nemo me maganin da za a ba na ciki su warke amma ba wanda zai ce maka ah, in ka fito akwai babu shi wannan shine the best description din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ina fata mun gane daga nan shikenan sai sai na Umar ya ce to kafa Allahul mu'minina alqital tun daga dalili daga bakin Manza Allah ai shikenan sai mu juya sai ya juya ya tafi to wa'annan sahabban su goma malam ya ce to wajibinka ne ka shaida cewa ‘yan aljanna ne me yasa malam ya kawo wannan maganar saboda ‘yan shi'a ba sun karyata wa'annan kuma sun ce kafirai ne a wajensu bal hasili sun ce duk sabon manzo Allah kafirai ne banda guda uku wa'ansu a cikin suka ce guda hudu shine na farko Abu Zarr al-Ghaffar na biyu Miqdad bin Aswad na uku Ali bin Abi Talib na hudu salmanul faris wa'annan guda hudun su ne kadai musulmai a wajensu duk sauran ba musulmai bane a wajensu saboda haka sun karyata shi yasa malam yace to in kana so ka zama cikakken ahli sunna sai ka shaida ma wa'annan saboda waye ya bada labarin cewa yan aljanna ne sadiqul masduqu mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wasallam shine tabbatar da yan aljanna ne kuma sahabbai kakaf sun yadda da wa'annan guda goma babu mai darajar su to kai awa a yau ka zo ka ce baka yadda da su ba waye san da kai me kai wa musuluncin wani haɓɓasa wani da awa kai wa musulunci me kai wa musuluncin kai marin kama an taba yi saboda addinin musulunci ka taɓa shan mari Wannan ai wuce mari ko rayuwar su ga baki ɗaya ta ƙare ne a wajen ɗaukaka kalman Allah kuma Allah ya yarda da su kuma yace ya yafe musu kuma yace har abada ba zai taba fushi da su ba to kai waye a yau ka zo ka ce wa'annan mutanen ba mutanen kirki bane ina fata an gane to shine malam yace wannan babu shakka akai duk lokacin da ka ji wannan to a koya wa ƴaƴa asharatal mubashirin bil janna mutane goma nan da aka musu bishara da aljanna ƴaƴan mu su san su saboda ba da wasa ake sunnan ba ko da gaskiya ke yi shi yasa imamu ibn abi dawud yake faɗi kamar yadda imamu abubakar al'ajuri ya kawo sa cikin littafinsa a shari'a a ƙarshe ya ce malaminmu ibn abi dawud ya karantar da mu bayan sallan magariba wannan abiyati tamassak bi hablillahi wattabi'il huda ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح يجي تمسك بحبل الله ka yi riko da igiyar Allah wattabi'il huda ka bi shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taku bid'iyyan kakka zama dan bid'a la'allaka tuflihu saboda ka samu rabauta duniya da lahira wadin bi ka yi addinin ka na musulunci da qur'ani was sunan allati atat da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanju wa tarbahu zaka ka tsira kuma zaka samu riba duniya da ina da lahira saboda Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fi wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya shine faɗin la ilaha illa Allah a duniya a kuma kabari Allah zai ba su iko lokacin da munkarun wa nakirun suka zaunar da shi suke masa tambaya zai ba da amsan nan cikin sauki ga su tambayoyi ne wanda kowa ya san su a duniya amma a lahira in baka yi su ba kadin gijibi kadin gizufa ina fata an gane ka san kadin gizufa gashi ne saboda ne saboda wannan yana magana ne akan imani to imaninka ne zai sa Allah ya baka iko ka iya amsa shi in ko babu imanin sai dai mutum ya dinga ha ha la adadi wayyo wayyo ban sani ba kaga bala'i kenan Allah ya tsare mu ashe kenan imani shine ke ratsa mutum mutum ya samu wannan daraja a wurin Allah subhanahu wataala to wa'annan mutanen idan ka duba wa'annan guda goma dukkansu suna da alaƙa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har zuwa annabi Ibrahim. Ina fata an gane, Sayyidina Usman a kakansa Abdumanafin kaga yana daga cikin kakannin wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Uh, Zubair bin Awwam daga cikin kakanninsa akwai kusai. yana daga cikin wa kakannin manzan Allah na hudu sannan Abdurrahman bin Aufin a cikin kakanninsa akwai kilab kuma kilab kakan manzo Allah ne nawa na biyar wanda yayi daidai da kakan manzon Allah ta bangaren uwa shi ma ta biyar dan ka san suna da alaka da juna sa'annan in ka koma sa'ad ibn abi waqqas shi ma ya haɗu da manzon Allah a wajen kaka na biyar da shi da Abdurrahman bin Auf shine kilab sa'annan wa Abubakar Siddiq shi ma ya haɗu da kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin murra kaga kaka na shida ya haɗu sa'annan salha shi ma ya haɗu da kakan sayyidina abubakar da kakan manzan Allah shine murra shi ma haka sun haɗu sannan ga sayyidina umar sannan razah yana daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fada a cikin kakannin sayyidina Umar sa'annan kuma Sa'idu bin Zaid shi ma ya dace da kakan sayyidina Umar wanda ya daidai da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Raza nan kuma har ila yau Abu Ubaida shi ma har zuwa Ka'ab suka ya fada zuwa Ka'ab sa'annan Fahar shi ma Abu Ubaida kakansa na ƙarshe wanda ya daidai da na manzan Allah fahar har zuwa annabi Ismail har zuwa annabi Ibrahim mutane ashirin da ɗaya daga manzan Allah zuwa annabi Ibrahim to duk wa'annan sahabban sun haɗa wannan alaƙar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba mutanen ba abin wasa bane su sannan kuma ba ƙananan mutane ba ne ashe kenan suna da daraja da matsayi wanda dukkansu su goma nan ba wanda bai samu dangantaka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to kaga ashe ba mutanen da za a yi wasa da darajarsu ba ne saboda su sun fita daban a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko a cikin mutane yanzu misali a cikin najeriya za a ce ai akwai mutane su ne na kan gaba guda goma a najeriya ko daga shugaban kasa sewa sai mataimakinsa sewa sewa senate president sewa speaker sewa chief judge na shida kenan ko sewa kuma secretary to the aha na bakwai kenan sewa head of service to the federation kenan ko na takwas sewa sai yi ko shine na takwas <laughs> waye na takwas IG to waye na tara waye na goma to idan ka tattara su gaba baki ɗaya kaga su ne in ana maganan masu umarni wanda ana jinjina musu su ne ko to wa'annan sahabbai duk a cikin al'umma duk duniya babu irinsu kaga wannan a Najeriya ne kadai to su a duniya ne the best ten in the whole world a duk duniya su suka fi kowa daraja su suka fi kowa matsayi a wurin Allah ka gaya min don Allah yau daidai da nan a ce kana da matsayi a wajen gwamna ya kashe zama a cikin abokinka ma sai ka dinga up ko filin wani a yi kai yanzu ana so a ga gwamna sai an ganka za ka wani nawa ka biya ni in kai ka eh ya zama business a wajen dan Najeriya ko musamman ma dan arewa yawa ya zama kasuwanci a wajensa nawa za ka biya nan kai ka in baka gane ba zan baka ba zan kai ka ba ba zan yi kaza ba to wa'annan fa a wurin Allah duk a duniya ba wanda ya kai su kaga ba kananan mutane bane ko to amma bayan Allah na haka suka yi rayuwa ba wato suka mai da kansu ba kowa ba humbleness yana tattare da su har sai da wani jagora da aka turo daga kisra cewa ya zo ya duba halayyar waiwaye sai da umar da ya zo garin madina sai ce da Allah ina neman khalifa sai aka ce ai yana wajen gari sai ce to da Allah wa zai kai ni zuwa wajen khalifa sai da umar sai wani ya jagorance shi ce zo mu je suna zuwa wajen gari wajen madina kaga yanda ita ce can ce can sai ga sayyidina umar ya cire takalminsa kamar yadda yan kauye suke yi ko ya hada su biyu ya sa kansa a kan takalmi yana hutawa kafansa wannan ya ɗauka ya ɗaura a ɗan yana hutawa yana bacci wannan mutumin da ya aka ce wannan shine amirul mu'minin sai ya juya sai hankalinsa ya tashi ya ce haza halu rajulin takhafu minhu mulukud dunya yanzu wannan shine halin mutumin da duk wani sarki a duniya yana jin tsoronsa da sai na umar da ya zo don sai na umar sai ce ya umar فقد adalta fa aminta wa nimta يتي عدلتي yace adalci kai ka samu bacci har baka da wani damuwa a tattare da kai tab mu shugabannin mu guards inda suke gadin su ai sun fi dari amma kai kadai anan lallai adalcin ka ya kai wannan matsayi kaga me ya kai shi daraja da matsayi wanda dalilin da ya sa wani ba hude ya musulunta kenan yanzu ya gama sayyidina Umar a kwance a'a shi kuma sayyidina Umar gashi yana mafarki ga wani ba ya tsaya a kansa yana farka sai ya gansa yana ganin sa kawai sai ya ce shi abin da ya bashi mamaki a matsayinka a ce amirul mu'minina kai kadai ba kowa a tattare da kai lallai ba karamin adalci kai ba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sayan na umar ya fashe kuma da kuka cewa halinsa shine zai sa har wannan mutumin ya musulunta to shine fa wata rana ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzan Allah a kwance haƙarƙarinsa duk yayi layi ya kwanta a taburma na asabari duk haƙarƙarinsa bayansa ya yi layin wannan taburman sai sai na Umar ya fashe da kuka ya ce ya ma'aikin Allah kai ne kake wannan shan wahalar ga sarakan duniya kisara da romawa suna jin daɗi a kadaje da waye da waye sai manzo ya ce ya Umar ai da duniya kamar matafiyi ne ya yada zango yana hutawa me kenan ya san duk hutun da ya zai ne zai tashi zai kara sai ce to shine ka kyale su wannan duniya ce tasu amma mu wato matafiya ne kaga at all cost baka damu ba tunda kana halin tafiya ne dole zaka yi ne zaka hakura wani in kaga gadon shi da yake kwana wata bed ne ko in ya hau zaka ga yana wasa ne kamar ruwa amma in ya tashi tafiya zai je Hong Kong ko ya ki ko ya so sai ya bacci a zaune haka ne sai ko ya ki ko ya so sai ya bacci a ina a zaune amma a gidansa ya yake bacci a kwance kaga wanda yana nuna maka ishara sai dai idan yana kasancewa ya ɗauki abinnan ba ta flight ba akwai executive abinnan kujera na na irin emirates din nan dan karere wanda in ka danna shi sai kwanta abin shi eh first class kenan eh na manya manya kenan shi an za ku shiga gidi sai ka ce first class first <laughs> su ne za su fara tafiya ku kuma ya ku bayi ku zo ana tunkuɗe juna ana tunkuɗe juna <laughs> amma da jirgi ɗaya kuka shigo <laughs> eh, to kaga wannan yana nuna maka wato ka ɗauki duniya ba kowa ba ba komai ba to sahabban nan ga darajar da suke da shi a wajen Allah ga kuma darajar da suke da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya yarda da su ga baki ɗaya shi sa a ranar da zai mutu sai na bakar na yin sallah da ya buɗe labule ya gansu suna sallah suka ce da muka kalli manzon Allah har sai da muka fitunu sai muka ga ya ƙara kyau fiye da yadda muka san shi a da nan ya yi murmushi ashe murmushin da yake yi na jin daɗi al'ummansa suna kan turban da ya bar su akai kuma murmushin ƙarshe da zai yi kenan ame a rayuwarsa wanda daga baya rashin lafiyan ya ƙara dawa ɗanya gaba ɗaya sai me Allah ya karɓi ransa a wannan lokaci to kaga wa'annan sahabban dukkansu ba wanda bai yadda da su ba a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma banda ƴan shi'a banda ƴan shi'a shi sa malam ya kawo wannan dan kada ka manta yana magana can baya mun yi magana ne ko akan shi'a to ya a kasin din wannan ne saboda yan shi'a ba su yarda da su ba sun taba ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi sa imamul lalaka'i a cikin littafin sa i'tiqadi usul i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a yake cewa a duniya an tambayi mutane uku yahudawa aka ce su waye suka fi daraja a cikin addinin ku suka ce sahabban annabi Musa kiristoci aka tambaye su su waye suka fi daraja a addininku suka ce sahabban annabi isa alhawariyun aka tambayi yan shi'a su waye suka fi muni a addininku suka ce sahabban manzo Allah ga me yahuda da kiristoci sun fi su me sun fi su daraja saboda su sun san kimarwa sahabban annabawansu amma ban dawa banda dan shi'a dan duk wannan da ake faɗi babu wani kage a ciki da ne in an faɗi wa su ta mamaki yanzu ya ga abun nan fili suna nunawa ko suna nuna shi karara ko a abun nan za ka ga daga cikin sharaɗin musulunta sai ka tsini wa nana aishatu sai kuma ka ce yar wuta ce daga cikin sharaɗin musulunta a wajensu ko baka taɓa ganin wani da aka sa shi wai yana karban kalmar shahada wani dan shi'a ba ya ce sai ka shaida ka shaida da laranci yake faɗi cewa Nana shi tana can ƙasan kasan wuta ya ce sai ya shaida da wannan kalma to matar manzo Allah kenan wanda duk duniya manzo Allah baya inda yake so kamanta wai ga abin da suke faɗi kenan Allahu akbar Allahu akbar saboda haka idan ka ji wannan kada ka yi tunanin wani abu ne ko sharri ake musu wannan abu ne wanda yake a fili addininsu a fili kuma ba wanda suka fi kamawa kamar matasa da 'yan ƙauye saboda matashi inda ake yaudaransa da auren mutu'a da auren mutu'a za a yaudare shi daman yana gana ah, to an hana shi zana to ga inda zai je samu na banza shi tunaninsa ba kenan to wallahi guba ka ci kuma Allah sai ya kama ka kuma idan ka mutu akan haka baka tuba ba ƙarshen tattarar da zaka ji wuta saboda ka mutu kana mazinaci tsantsan mazinaci saboda musulunci bai yadda da wannan aikin ba addinin musulunci bai yadda da shi ba to da shi ake yaudaran 'yan mata da samari 'yan mata su yi sharholiyansu samari ma su yi wannan sharholiyar saboda ka gara ka kame kai ta addu'a in gwauro ne ta zuru ne kamar yadda mujahid yake cewa idan ka zurantakan ta motsa ta motsa ya ce sai ka daga kai ka kalli yadda Allah ya shimfiɗa sama ya ce to wannan <laughs> sai ya ɗan rage maka zafi dalilinsa sai ya ce ai Allah ya ce wal yasta'fifil Labina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wa'anda ba su da daman yin aure su kane daga mata har sai lokacin da Allah ya ba su daman yin aure to shine mujahid yake cewa shine mutum in ya gama ce ta burge shi sai ya koma iyalinsa in yana da iyali yace in ba yi da iyali to sai ya daga kai ya kalli sama yanda Allah ya shimfida sama hatta yugniyahu Allahu min fadli har sai Allah ya wadatar da shi yana kallon yanda Allah ya ce was samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi'un ko amma kada ya kura mata ido ya ce ai an ce walluk ya ce kada yi haka kaga wannan duka ai tarbiyya ne yake ba matasa ko to kada a yaudare ka da irin wannan damar a ce ai ga dama nan ga kaza da kaza wannan ba addinin musulunci ba kuma musulunci bai taba yadda da wannan ba Allah ya tsare mu saboda haka wajibi ne a yi wa mutane tsokaci saboda guban wa'annan mutane tana naso a cikin al'umma kuma suna ɓoyewa ne da tufafin musulunci suna yi wa addinin musulunci illa da musuluncin to shi sa ake bayyana barnansu ba don komai ba saboda mutane fa su gane fa ba mutanen kirki bane Allah ce wa kazalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka muke bayyana ayoyin mu saboda tafarkin mutanen banza ya bayyana mutane su gane wannan fa ba mutumin kirki bane shine dalili sai kuma Allah ce wa kazalika nufassilu ayati wa la'allahum yarji'un haka kuma muke fayyace ayoyin mu dan wa'anda suke barna su gane su bar wannan barna shine hikima Allah samu dace saboda haka anan zamu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga inda muka kwana insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk